وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta uku ayoyi guda biyu da muka karanta daga faɗin Allah madaukakin sarki Allahu alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa waylun lil kafirin min azabin shadid abinda ke cikin sammai baki ɗaya na ga Allah ma'ana duka mallakar Allah ne abin da ke cikin kasai mallakar Allah ne wa wailul lil kafirin min azabin shadid Allah ya ce azaba bone ya tabbata ga kafirai bisa wata azaba mai tsanani da za a azabtar da su ita a ranar alkiyama kamar wani ne ya ce menene suka yi haka Allah Allah ya ce allazina yastahibbuna alhayata dunya ala al-akhirah Allah ya ce su ne waɗanda suke fifitar da rayuwar duniya akan lahira wa yasudduna an sabilillah kuma suke kange bayan Allah gabarin tafarkin Allah sun fifitar da rayuwar duniya akan lahirarsu jiya mun buga misalsalu a cikin alkur'ani ni'ima ta imani da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan ni'imar sai da suka fansar da ita don bukatar su ta rayuwar duniya kaga wanda ya sai da addini ya sai da imani ya fansar da gafara da Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi don ya samu abin duniya kaga babu wata hanya da ba zai bi a rayuwa don neman abin duniya ba أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka fanshi ɓata da shari'a suka ba da shari'a aka ba su ɓata wal azaba bil mafira suka ba da gafara aka ba su azaba abinda Allah zai gafarta musu ya ji kansu ya musu rahama saboda son abin duniya Allah ce suka ba da gafara suka sayi azabar Allah subhanahu wa ta'ala ula'ikan ladina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah Allah ya ce sun sai da rayuwar lahira sun sai da kiyamarsu Allah yace saboda a basu duniya jama'a mun fahimta to wannan na daga cikin ɗabi'a ta kafirai musamman yahudu akan rayuwar duniya ba abinda ba za su iya yi ba jama'a mun fahimta mafi tsadar abin da Allah subhanahu wata'ala zai ma mutum ni'ima da shi a rayuwa shine ni'ima ta imani ni'ima na musulunci da ni'imar imani da musulunci duka mutum ba zai more su ba ko ya amfani su ba sai idan bisa haske ne na ilimin addini domin ilimin addini shi ya zo da imani ilimin addini shi ya zo da bayani daki-daki akan imani shi ya zo da bayani daki-daki akan musulunci jama'a mun fahimta ko to haka da yawa akwai waɗanda hatta harkar ilimi na addini a cikin namu al'umma shi ma an mai da shi wata hanya ta neman abin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba ardan min ad-dunya lam yajid arafal janna annabi yace duk wanda ya je ya wani ilimi ilimin da ake neman fiskar Allah da shi ilimin da ake neman kiyama da lahira da shi amma shi abin da yasa ya nemi ilimin ne don ya samu wata bukata wani nomo a dan rayuwar duniya annabi ya ce wallahi kanshin aljanna da zai ji ba ba zai shiga aljanna ba annabi ya ce kanshin aljanna da zai ji ba wanda ya tafi neman ilimin da ake neman lahira da shi ilimin da ake neman kiyama da shi amma shi ya nemi ilimin ne don ya samu duniya da wannan ilimin annabi ya ce wallahi ba zai ji ƙanshin aljanna ba da gaske ne ko da wasa ne da gaske ne to yau ilimin addinin ma ya zama wani abin fashin in e, shi ma ana fashin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi man talaba ilma li yujariya bihi ulama annabi yace duk wanda ya nemi ilimin addini don yayi kafada da kafada da malamai wane ma tun da ya zama malami ni ma bari in zama irin irinsa yadda duk abin da za a yi mu ma a yi da mu auli mariya da dubi sufaha ko kuma don ya dinga wautar da jahilai san wani in yana da ilimin addini to kamar ya samu dama ne na cin mutuncin mutane da walakanta mutane tunda ya san kai baka iya jan aya ko hadisi ba ko magana kai sai ya jahiltar da kai ko ya wutar da kai ilimi kuma ni'ima ce da mai dukiya da mai ilimi da mai mulki idan da sun san abin da Allah ya musu nagata da tallafi to da cikin al'umma su su fi kowa kaskantar da kai haka duk magabatan mu suka rayu auni yumaliya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasu ilayhi ko kuma yayi karatun ne domin ya juyar da fuskar mutane zuwa gare shi a dinga dandason zuwa sauraron sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace adkhalahu Allahu nara wannan malamin annabi yace dan wuta ne duk da kake ganin su al-Imam Malik da ake ji kaji duniya ta cika labari labarin su Imam Malik Imam Shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal su shekul islam ibn taymiya su a lokacin su ko tura karatun a waya ba a yi amma da yake don allah ne sai da ya shiga ko ila a ba a sawa a rediyo ba a sawa a tv ba fushin shi zai sa abin ya albarka ba yi don allah da neman yardan allah in allah ya karba sai ya wanzar da shi jama'a mu fahimta annabi ya ce duk wanda ya nemi ilimi don tara jama'a ko don neman abin duniya ko don kafada da kafada da malamai ko don wautar da jahilai annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba da gaske ne ko da wasa daga gaske ne wani hadisi annabi yake cewa bashir hazihi al-ummati bis-salam wal-rif'a wad-din wan-nasr فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب النبي يتي كي البشر كي كي البشر ما ونن الأمة ذات سامو أوكاكا ذات سامو درجة ذات سامو تبتوا أكن هركر الدين ذات سامو نصرة دجلبة annabi ya ce amma ku ji man amila minhum amal al-akhirati lid-dunya duk wanda yayi wani aikin da ake yi don lahira amma shi don duniya yayi lam yakul lahu fil akhirati min nasib annabi yace ba shi da rabu ranar alkiyama jama'a muna fahimta ana neman ilimin addini ne domin ka shiga aljanna don kar ka shiga wuta ana neman ilimin addini ne don ka san waye ubangijinka me ya hukunce hukuncensa da dokokinsa yaya za ka kare kanka daga azabar Allah wace hanya za ka bi ka samu rahama da aljannar Allah wace hanya za ka bi ka bi dokokin Allah alhamdulillah idan wani ya mora to wannan ribar kafa ce amma kai za ka yi ne don kai ka tsira yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin bukari mutane guda uku da za a yi wancin ɗin wuta da su ranar alkiyama in ji manzan Allah awwalan nas mutane na farko da su da a buɗe wuta ka wuta da a fara ta ne da su annabi ya ce wani mutum ne da ya kashe dukiyarsa akan hidimar addini ya kashe a nan ya kashe a nan amma ba don Allah ya kashe ba wata manufarsa in ma ta siyasarsa in ma manufarsa ta wani abu na rayuwar duniya Allah zai kira shi ya ce a fito da shi a fito da shi a atahu Allah min asnafin nan fa utiya bihi za a zo da shi a tsaye da shi a gaban Allah fa arrafahu li amahu fa arafa Allah zai tunasar da shi duk ni'imar da ya mishi wannan qur'ani da kake gani an rama ka haddace wani a cikin mahaifiyar ku kai kadai ne ka haddace alqur'ani wani haddan qur'ani duk familin ku kai kadai ne ma haddacin qur'ani abin godiya ma Allah ne ko ba abin godiya ma Allah bane Allah zai tunasar da shi ya mishi gata ya yi mishi ni'ima arafaha ya tabbatar a gaban Allah ya ce ya eh, Allah kanu kada sai ya ce mishi ma amin tafiya to bayanu mu wannan ni'ima da na ma na dukiya mai kai da ita kada sai ya ce ma tarattu من سبيل تريد an yunfaq fiha إلا أنفقت fiha laka zai ce Allah dukiyata a duniya ba wata kofa guda daya da kake so a kashe dukiya a wannan hanyar face sai da nasa dukiya na kashe akan hanyoyin da duk kake bukata kuma na yi ne don kai kala kazabta Allah sai ce karya kake jama'a muna zuwa Allah sai ce mishi a yi ne don a ce ku ne masu taimakon addini ku ne masu son hidima ma addini ku ne masu kaza da kaza da kaza fakatti kuma an riga an faɗa a duniya an yabe ku an ce ku ne masu yin ma umira bihi da ala wajhihi hatta ulke finna sai Allah ya ce ku ja shi rubuta su ku je ku je shi a wuta wa rajulun da wani mutumin da ya mutu a wajen yaƙi don kare addini a nan ya mutu duniya duka sun sallama wani shahidi ne wani shahidi ne shi ma Allah zai ce a fito da shi la wani wala quwwata illa billah to kaga lokacin da ya mutu a shahidin a duniya mun sani ne ba mu sani ba a gaba da Allah ne za a yi fallasa a ce ba don Allah ba ne? wannan da ya kashe dukiyarsa akan harkar addini ku za ku iya gane ba don Allah bane duk wannan abin da kaga muke wallahi in ba don Allah bane mun bata lokacin wallahi mun bata lokacin ba zai amfane ka ba za ka mora ba a kira shi a tambaye shi a tabbatar mishi da ni'imomi da Allah ya mishi ya ba da amsa Allah ya ce karya ne kayi ne don a ce ku ne yan gwagwarmaya yan kundumbanan addini kuma an riga an faɗa a duniya Allah ya ce ku jashi ku je ku jefa shi a wuta wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu Allah sai ya ce a zo mishi akwai wani malami da yayi ilimin addini ya cika ya batse wa 'allamahu kuma ya karantar da addini fa wuce bi sai a zo da malam gaba da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa arrafahu ni'amahu fa arafaha Allah zai tuna wa malamin nan duk ni'imomi da ya mishi ya tuna ya tabbatar Allah ya mishi kala sai ce mishi wa ma alimta wannan ilimin ne kai da shi kala sai ilma wa 'allamtuhu na nemi ilimin addini na tara kuma na koyar wa qara'tu fika alquran na karanci Alƙur'ani na koyar da Alƙur'ani don kai kala kazabta Allah sai ce wallahi kariya kake ولكنك تعلمت ليقال عالم ka ni ilimi ne don a dinga ce maka malam wa qara'atul qur'an li yuqal huwa qari ka karanci alqur'ani ne don a ce ma kai gangaran ne faqad qil kuma an riga an fara a duniya duk inda kaje a ce shek duk inda kaje a ce aramma faqad qil summa umira bihi fasuhiba bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar Allah sai ya ce ku jashi rudda ciki aje aje ba shi a wuta jama'a muna fahimta saboda ka ilimin addini ilimi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwansa ma waɗanda ya zaɓa daga cikin bai ai malamai annabi ce su ne magada annabawa yanzu duniya akwai wanda za a ce ka gada ka fi jin daɗin gadon kamar a ce ka gaji annabi ne to wani sai je kasa abun a tire ya zama shi ne kayan sa. to wannan yana daga cikin mummunar sifar yahudu da waɗanda suka lalace ga barin amfanar imani ga barin amfanar ilimin addini da kuma albarkarsa shi yasa wani lokaci can muka yi lacca ko ba a sunna sai da sana'a ustazanci ba sana'ar neman kuɗi ne. ka je ka nemi sana'a ka je ka nemi sana'a Allah zai sa mata albarka ka je ka yi kasuwa babu wani annabi duk annabawan Allah face sukan yi harkar kasuwanci haka Allah ya ce a Qur'ani Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna qablaka min al-mursalin Allah yace ba mu taba aika wani manzo daga cikin manzannin Allah kafin ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace ba mu taba aiko wani manzo duniya ba illa innahum la ya'kuluna ta'am face dukkan manzannin suna cin abinci Allah sai yace wa yamshi fil aswaq wa yamshuna fil aswaq kuma suna zuwa kasuwanni kuɗi kai yanzu kana da wani ustazancin da za ka ce ba za ka je kai harkar neman rayuwa ba ba in ka ga ustazu ba yi da sana'a ko malami ba yi da sana'a ba ta farkin annabta yake bi ba dole ka nemi abin da za yi dole ka nemi abin da za yi jama'a mun fahimta Allah ya ce ma arsalna qablaka min al-mursalin ba mu aika wani manzo daga cikin manzannin Allah ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna innahum la ya'kuluna ta'am face dukkan manzannin nan suna cin abinci wa suna fi kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi ran da aka rantsar da sayyidina abubakar a matsayin sana'a na amirul mu'minin maganar sa na farko ce to kun san sana'a ta rike ni ta iyalaina tana biya mun bukatar sayyidina umar wannan irin harkar production da kaje mutum da yake ga hadisin abukari makarantar annabi ma ba kullum yake zuwa ba da shi da makwabcinsa sai suka hada kasuwar yau idan wannan ya wuni a kasuwa ɗaya sai ya zo makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi karatu wannan ya taso ya dawo gida da daddare wannan ya dawo daga makaranta wadda ya je makaranta sai ya bita ma wadda ya je kasuwa karatun da aka yi yau gobe kuma wannan sai ya tafi makaranta wannan kuma sai ya tafi kasuwa to makarantar annabi ma ake tafiya kasuwa balle makarantar wani malami karka yadda wani ɗalibi ya burge ka in yi sana'a karka yadda ya burge ka zai zama matsala a rayuwar al'umma zai zama matsala a rayuwar al'umma ka je ka koyi yankan farce yana da kyau za ka yi kuɗi za ka yi arziki da ita ka je ka koyi yadda ake ɗinka hula ko ake gyaran wuyar riga sana'a ce mai kyau Allah zai albarkace ta ka je ka koyi kafinta ko wanda ko kaza amma ka ce wai hadda ya riƙe ka gabanin koyon sana'a daukan karatu ya rike ka barin daukan sana'a wannan a ba ta farkin sunna ce ingantacciya ba to tun da bai kai ba mala'ika bane ai zaka cika sha to tun da baka da sana'a kuma ai zaka yi mauda haka ne ko ba haka ba haka ne da kai mala'ika ne ka ce ta kai ai zaka ce ai baka sha to Allah ya samu dace saboda haka fifita rayuwar duniya akan lahira ta kai ma waɗanda suka kafirce ma Allah hatta imani da Allah subhanahu ta'ala ya basu sun sai da shi akan bukatar su ta rayuwar duniya sannan suna kan bayan Allah daga tafarkin Allah suna kuma bukatar su ga hanyar Allah a bauɗe a karkace shine wa yabuna iwazan Allah ya ce ulaika fi zalalin ba'id Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa za mu tashi a farkon aya ta hudu sai Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله ملائكة سركي يتي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه Allah ce ba mu taɓa aikin wani manzo daga cikin manzannin Allah ba face mukan aike shi ne da harshen mutanensa ma'ana da yaren mutanensa me yasa Allah ce bi bayyana lahu don ya musu bayanin shari'a daki daki yadda za su fahimta wannan yana daga cikin rahamar ubangiji akan bai. wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi Allah ce ba mu taba tura wani manzo zuwa ga mutanensa ba face da harshen mutanen yaren su ne li yubayyana lahum Allah ce don ya dinga musu bayani daki daki yadda za su fahimci dokokin Allah yadda za su fahimci wa ne ubangijin su yadda za su yi biyayya ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon su da shi jama'a muna fahimta wannan jin kai ne irin na Allah shi yasa larabawa sun yi ta kokarin wai idan ana so suyi imani sai dai a turo mala'ika su yaya za a yi mutum dan uwansu ya zo ya musu wa'azi jama'a mu yanda wa qalu ma li hadha ar wa yamshi fil ce wa kadu suka ce ma ni hadar rasul me ke ga wannan manzon ma'ana wai wannan wani irin annabi ne suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi aswaq yana tafiya kasuwa neman kuɗi ina da kun ji ustaz haka mun nan Allah yake mani hazar rasul suka ce me ke da wannan manzon ya kullu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq yana tafiya kasuwa neman kuɗi laula unzila ba za a turo mala'ika a haɗa shi da shi ba fa ya kuna ma'ahu nazira ya zama suna wa'azin suna gargaɗin tare wai su ba za su yadda ba sai an haɗo shi da mala'ika <laughs> ka san in mutum ba ya son gaskiya to ba wata kwana da ba zai sha ba wai don ya kare son zuciyarsa don ya kare son zuciyarsa eh, ya dinga faɗa-faɗa kenan in eh, kun ce maulidi bid'a ne sai ce to to musabaka fa a ai abin da ya kamata a gama da maulidin tukunna kafin a dawo kan musabaka sai ka gane musabaka ba bid'a bane to duk abin da son zuciya ya shiga ciki to shi ya samu dama akan ba abincinsa sai suka ce ba za su yarda ba wa kalu laula unzila alaihi malak Allah ce wa walau an zanna malakan la qudiyal amru wa qalu suka ce laula unzila alaihi malak wai me yasa shi ba za a sauko da mala'ika ba za a sauko mishi da mala'ika ba yazo su yi wa'azin tare Allah ce wa walau an zanna malakan la qudiyal amru Allah ce ai an saukar da mala'ika kuma an hura tashi mala'ika kuma Allah ce a'a sun mana yin zarur Allah ce babu kuma daga kafa babu kuma sassauci in dai mala'ika ya sauka a Allah ya ce قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ملائكة يمشون مطمئنين ce musu law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'inin illa a ce a duniya mala'iku ne suke gudanar da harkoki mun gane ko a ce ga wancan garin na mala'iku ne ko wancan anguwar ta mala'iku ne ko kuma dai ga mala'iku suna gudanar da rayuwarsu kuma suna gudanar da rayuwa a cikin natsuwa yadda ya kamata la nazzalna alaihim min as-sama'i malakar rasula Allah ce in za mu sauko da manzo mu aiku mala'ika amma mu fararen hula Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun Allah ya ce yadda suke cewa aiko mala'ika manzo walau ja'alnahu malakan Allah ya ce ko mun aiko mala'ikan la ja'alnahu rajulan Allah ya ce sai mun rikidar da shi ya zama mutum amma ba za su iya karɓar sakon abun mala'ika ba ku gani a cikin hadisi sai ka ji sayyidina umar na cewa istala alaina rajul shadidu بياض Sha. Na yi الشعر لا يعرفه منا احد ai mala'ika jibin ne ko eh amma sai da aka rikidar da shi ya zama mutum Allah ya ce ko za mu aiko mala'ika Allah ya ce sai dai a rikidar da shi ya zama mutum amma mala'ika yanzu aka ce an turo mala'ika wa'azi garin nan akwai wanda yake sai zaki ko shan sigari babu sannan kuma ba za a samu wato wato dacewa wajen fahimtar juna ba kana kallon mala'ika gashi a mala'ika yaushe kuma hankalinka zai kai zuwa ga wa'azin da yake jama'a mun fahimta amma mutum dan uwanka shine zai magana da zai ka fahimta shi ne za ka mishi tambayoyi idan mala'ika ne wasu tambayoyi baka isa kai ba saboda kana tsoro to amma in mutum ne dan da sai kai akwai hikima a ciki ko babu akwai hikima akwai hikima a ciki shari'ar sai ka karɓe ta da buɗaɗɗiyar zuciya amma idan mala'iku ne aka aiko wato ba za a samu good contact tsakanin ku da su ba yadda za a samu isar da sako da fahimtar sako Allah ce inda za ku fahimta yadda ya kamata Allah ce sai mu sauka amma hakan ba zai yiwu ba jama'a mun fahimta saboda haka Allah sai ya aiko ma kowace al'umma manzonta a bisa harshenta yadda in yayi magana da su za su fahimta sai ka je ce wa ila adin akahu huda wa ila samuda wa ila samuda akahu saliha wa ila madiyana akahu shu'aiba kowace al'umma Allah sai ce mun tura musu ɗan uwansu don yayi bayani da za su fahimta jama'a mun fahimta shi yasa malamai suka ce babu laifi idan ka dubi irin jama'ar da suke sallan juma'a a masallacinka ba su jin lalaci kai musu hudubar su dawo sa ka san matsalar da ake samu sai ka samu waɗanda suka halarci sallar ka so tara cikin goma duk ba su jin lalaci sai kuma a kare hudubar da larabci Ka ai ba da su kai ba ba da su kai ba inda sun ji ka iso inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba to sun gane an zo karshen ba. sai kowa haka ne sai ka tashi ka tsaya ka ce mutane ku ji tsoron ubangiji al'amarin ma ido ya shigo tsakanin ku Allah yakan halaka al'umma ya hana ta albarkar kasa a cire albarkar yara to sai kowa ya ji an yi ba ko ba yi ba an yi ba amma kana larabci shi ba yi jin larabci ga gaba da shi kake ba to ba ne ke tun da akan samu masu ji da waɗanda ba su ji sai a yi da larabci sai a yi da hausa kowa saƙo ya isa gare shi ko karatu wannan da kaga ake abin malamai tsarin da magabata suka bi kenan saboda kowa akwai inda ya goge ya kware to idan wani ya zo ya sa littafi abunka kai ka san wani abokin ka ko wani malami kar ka damu ko abun ne, ce mishi littafin nan ka tafi wajen malam wani ka je ka karanta zai fi fahimtar da kai shi don ya goge da haka ake karatu idan ka sa littafi sai a ce ka tafi zariya wajen malam wani in ka je yana karanta maka sai ka ga malamin kan ma yana bukata ya je ya koyi littafi yanzu ne kawai kowane littafi ma ya iya saboda ka sai a je a yi ta haɗa kai da gindin karatu jama'a mun ganda abin da ka iya shi za ka koyar abin da baka iya ba wanda ka san ya iya sai ma almajiran ka ku je wajen sa ku koya ba laifi bane don ya fi ka iyawa yau da gobe ya sa ya fi ka gogewa a kai ya fi ka sanin sirrin wannan littafin saboda ka zai iya bayani ya yi fashin baki yadda kai ba da ka iya ba to idan akwai amana kaga sai ka tura ɗalibai su je su koya a wajensa dama ba abin da ake bukata a fahimta ba to wani zai fahimtar sama da yadda za ka fahimtar ba sai a je a yi ba Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi li na lahum ba mu tura wani manzo daga cikin manzanni ba zuwa ga mutanen sa face da harshen mutanen li yubayyana lahum domin ya musu bayani da ke nake fa yudillu Allahu man Allah yana batar da wanda yake so yana shirye da wanda yake so Allah ya shirye da duk lokacin da kaji an yi magana akan mashi'a irin wannan fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha man yasha Allahu yudilluhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim in Allah ya ga dama sai ya batar da wanda yake so in ya ga dama sai ya shirya da wanda yake so to ba wai yakan ɓatar din ne ta hanyar canke-canke ba haka kawai ya kalle ka da kai da yayanka sai ce yayanka batacce kai shiryayye a ba irin wannan mashi'a ta ganin daman shi Allah duk abin da ji an ambaci mashi'arsa a kai to tabi'a ce li hikmatihi subhanahu wa ta'ala akwai hikima idan an ɓatar da wani Matarwar akwai hikima ya cancance ta ne abinda ta dace da shi kenan Wadda aka shirya da shi da shiriyar ya dace aka shirya da shi jama'a muna fahimta da shiriya da bata duka Allah ya dora su ne akan sababi sababi akwai abin da in ka rike za ka bata akwai abin in ka rike za ka shiryu ba za ka rike sababin shiriya Allah ya kaɗe ke ce na batar da kai ba jama'a mun fahimta idan kuma ka rike sabubban bata to sai a buɗa ma kofar dukan su akan sababi Allah ya dora su jama'a muna fahimta da bata da shari'a duka akan sababi Allah ya dora su ai sai ka ji Allah a Qur'ani yana cewa ba sai ka karanta ba arama wallahu la yahdi al-qawmal kafirin والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الله لا يهدي كيد الخائنين inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah ke ba mu shiryar da azzalumai ba to wannan zaluncin kan ne lakato sanadiyyar ka bata din jama'a ba wai a da ce yana batar da ya yake so to ya yake son ba haka kawai shiryayyu za a diba a batar da su ba a'a wadda suka rike hanyar bata su ake batar domin duk wadda ya bata sai dai bata akan ilimi a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله مدوكتين سلكيتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه Allah ce kai baka ga wanda ya riƙe son zuciyarsa a matsayin abin bautarsa ba abin da ya zartas a zuciyarsa matsayinsa kenan in yace ba zai yi ba ba wadda yi isa ya hana shi in yace zai yi ba wadda yi isa ya hana shi in yace ba zai yi ba ba wanda ya isa ya sashi yayi in yace ba zai yi sallah ba ba zai yi ba in yace sai karfe kaza sai karfe kaza Allah ce wa adallahu Allah ala ilmi Allah sai ya batar da shi a bisa sa. jama'a mun fahimta an ga an mai bayanin shari'a saboda haka wannan fatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a bisa hikima ta Allah ce wanda ka gani shi bataccen nan an batar da shi iya abin da ya dace da shi ke nan fata saboda ka sai kasance a cikin fata har kuma shari'a bisa sababi sai ka ji Allah na cewa والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا jama'a muna fahimta wallazina jahadu fiya fina Allah ce waɗanda suke kazar kazar akan sha'anin mu sha'anin addini ya faɗi a nan ya tashi a nan la mahadiyan mahu subulana Allah ce wallahi sai mun shirye da su ashe shirye ma sai ka tashi a shirye da kai والذين اهتدوا الله ce wanda suka rungumi shari'a suka nemi da suka yi hukuri za da hukuda Allah ta sai kara musu shari'a wa atahu taqwa bi isa musu koran Allah azza wajalla jama'a kun san zai walau annahum fa'alu ma yu'azun bihi la kana khayran lahum wa زادناهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله مدعوكين سركيتي ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به inda mutane suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi la kana khairan lahum Allah ce da shi ne mafi alkhairi gare su wa ashaddu tasbitan shi ne mafi tsananin tabbatar da su akan alkhairi wa idan Allah ce kuma inda suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi la atainahum ajr la atainahum min ladunna ajran azima Allah ce da mun ba su wani babban sakamako daga gare mu wala hadainahum siratan mustaqima Allah ce wallahi da mun shirye da su hanya madaidaiciya saboda haka idan ka ji magana akan tauhidi ka ji magana akan aqida ka ji magana akan ibada sai kai kazar kazar to wannan kazar kazar din kan Allah ce wallahi sai na shirye da kai amma idan ka ji sai ka share idan ka ji sai ka kauda kai ga ai ka je sayan tikitin ka shirya ba to da shirya da ka duka akan su ba su kar ce ai kai kai ai ka sa ka ne ke ce wai ai in mutum dan mutane dan mutane in dan aljanna dan aljanna ne a ba kai kuwa amma kuma wannan ba ana tabbaka shi ne kawai akan addini akan kuɗi nan ba a yarda da haka ba za ka ga mutum sa talatin yana bin kasuwanni yana ci nan bai zo gida ya zauna ya ce ai Allah ya ne kuɗi zai yi ne ba zan zauna ai yadda ka kake neman kuɗi har yau baka samu ba kuma kana tsammanin za ka samu haka ake neman shari'a Allah yanzu dan Allah ya rubuta kana da yaya ba sai ka aure ba in baka yi aure ba yayan za su zo musin sai ka aure ashe samun yaya duk da Allah ya rubuta abin da zaka ina akwai sababi kuma wannan sababin yasa ake fa'ita shi zuwa kasuwa to haka ake neman aljanna haka ake neman aljanna Allah ya samu dace فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله مدوعي له حكمة Allah na da hikima cikin al'amuransa duk abin da kaga Allah ya gudanar da shi abin da hikima idan ya bayyanar da hikimar sai ku san hikimar in bai bayyanar da hikimar ba bai dai hana kuma akwai hikima bai hana akwai hikima wa huwa al-azizul hakim to sai Allah ya ce Ka na faɗi a wasan na Allah ma sarki ya ce, wani ka gaya a Sannan Musa da aya hakika mun aiki annabi Musa alaihi salatu wasalam da ayoyin me zaka je ka yi da su Allah ce an akhrij qaumaka min az-zulumati ila nur ka je ka fitta mutanen ka daga cikin da zuwa kun ji karatun ya dawo an akhrij qaumaka min az-zulumati ila nur Allah ce mutanen ka suna cikin dufai suna cikin nur ka je ka fitta su a fitta su daga cikin dubu zuwa gaske na'am da yawa idan kana sauraron kissoshi na alkur'ani za ka ga irin gwagwarmayar da annabi musa alaihi salatu wasu allahu akbar ko cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yi sai ce rahim Allah Musa fakar ubiya bi akthar min hadha fasala an cutar da annabi Musa sama da haka amma yayi hakuri yadda ya tsaya sai ya ga mutanensa sun fita daga cikin duk zuwa yadda ya tsaya jama'a ne mai karanta suwa in yana karanta suwa waɗanda suke cikin ɓarna waɗanda suke cikin duhu abin tausayi wani jahili ne don ya shiga wuta kai za ka ji daɗi ko in ya shiga wuta kai ya ce ba ka ce babu idan mutum ɗaya a angon shiga wuta kai ya ce ba ka ce shi ma Allah da kansa ya ce ma yas'alullahu bi azabikum in shakartum wa amintu? Allah ya ce ma yas'alullahu bi azabikum ne Allah zai yi da azabar ku ma'ana Allah ya ce wani daɗi zan ji mai muku azaba in shakartum wa amantum to zaka samu shi yana ga mutane jahilan banza jahilan mu to shi jahilci har abin gori ne da shi ai a koya mai karatu shi ne kuma shi jahili da bugan shi jahilin nan jahilcin san wata wani linzami ne a wuyansa shi kansa kai kansa ba za ka more zama da shi ba har sai ya fita a jahilci har sai ya fita a jahilci jahilci kabilan sifa ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun jama'a muna fahimta Allah ya ce na annabi Musa an akhrij qaumaka min al-zulumati ila nur ka fidda ka daga cikin dukkan sura ciki. wannan shine mafi girman aikin da Allah ya ba da annabawa su zo da shari'a su fidda mutane daga cikin dukkan sura ga waɗannan bokaye da fir'auna ya yi amfani da su wajen mai faɗa da annabi Musa alaihi salatu wassalam domin sai da ya makala ma annabi Musa cewa abin da yake yi sihiri ne bokanci saboda ka yace aje a gayyato mishi duk bokayen Misira duk wani kwararren boka a zuwa shi aka duka zuwa da bokaye to ka kai ta kada mai sai boka shi kullum boka a cikin wani akwando ake zuwa da shi wai ba ya taba kasa <laughs> eh, kasan wanda ga zai bokanci dama sai irin kuntuttun ɗan duniyar nan Allah ba eh ai bokanci da bana ne su bugu da ido kawai za ka zauna ta'ab ah, kai ka ka ka ka ka ma a cikin mutane eh shi kenan ba eh, eh, eh. ka shigo ci ah, kuma da baya da baya da baya a can gefen ɗakin ya sa wani kan banki haka kasunan da abubuwan na shirme na ƙarya eh aka je aka tattaro bokaye dama an sa rana ran da za a yi fito na fito tsakanin gaskiya da ƙarya wace rana ya ce a ware kamar irin ranar sallah yadda babba da yaro موعدكم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ce a tara mutane da hantsi kar ma rana ya daga balle wani ya ce zafi ya daɗi shi zai tafi annabi musa ya fito waɗannan bokaye suka fito lokacin da suka shigo fili ka kaddara kamar irin stadium din duka jama'a ana kan da annabi musa ya kalle su قال لهم sun gina ne akan abin duniya domin kafin su shigo filin sai da suka yi gina da fir'auna a inna lana la ajaran in kunna na halal galibun قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين lokacin da bokayen suka zo kafin a yi na fito suka ce wa fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu galibin idan mun yi jayi mun yi nasara mun kure annabi Musa muna da wani tukunci kana na'am yace eh wa innakum idan la minal muqarrabin yace zan ba ku ministoci da manyan advisors na kusa da ni sai suka ce to shikenan dama kan duniya ta gina ta kana da Musa lokacin da suka shigo gidan sai annabi Musa ya ce shi bainakum yace kai tanku la taftaru ala allahi kadiban kar ku kirkiri ku jingina ma yace ku ciyayi Allah wannan abin da kuka zo yi din kun zo fada da Allah ba kun zo fada da ni la taftaru ala allahi kadiban kar ku kirkiri wani abu ku jingina ma Allah ko ku kirkiro wani abu da zai fada ci ayoyin Allah fa kun bi Allah. Allah zai halakar da ku da azaba wa kad khaba man tara duk ya kaji ƙarya ya jingina ma ubangiji ya lalace jama'a ashe wannan kalmomi sun shiga zukatan waɗannan bokai Allah ya fitar da su daga cikin duhu zuwa da haske yau sai ga bokayen nan wanda da su ake dukkan wannan shekantaka sun fito suna cewa fir'auna faqad ma anta qab ma taqdi hadhihi ayatu dunya inna amanna bi rabbina yaghfira lana khatayana wa ma akrahatana alayhi min as-sihr lokacin da suka faɗi suka yi sujuda qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin haro da ubangijin annabi musa ma'ana mun yi kauya a cikin jama'a a gaban fir'auna kala sai ce karkarta kala sai yace amantum lahu qabla an azana lakum har kun yi imani da shi kun yarda da shi kafin na baku izini innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihr yace na gano dama shine babban ku da yake koya muku sihiri kun bi kun ta tai tai inda kullu ko to idan son zuciya ta yi katoto a jikin mutum haka yake laifi ne zai yi laifi ne zai yi laifi ne zai yi maimakon ka san yi laifin nan maimakon ciki ka yi laifin nan ka yi itirafi Allah abin da mai ba jiki bane Allah ban kyautata ba Allah ka yafe ni sai kuma ya tafi yana kamikamin kare wannan abin da ya yi ba daidai ba sai ya sake fadawa wata halaka sama da waccan halaka domin yin laifi laifi ne amma kare laifi ka ce ba laifi bane kuma sa ya fi laifi idan kai ba daidai ba kai kai ba daidai ba tun da kai ba annabi bane dama za ka iya yin ba daidai tun da kai ba annabi bane za ka iya yin ba daidai ba ka yi itirafi ka mai da kai ka kaskantar da kanka a gaba ga ubangijinka in Allah ya fi maka yan majalisu sun ce sun ya fi ba ba zai yi ba in ya yafe ya yafu to amma kuma sai ka koma kuma bayan laifin kana so ka sake kare kanka daga laifin ka halatta shi a to wannan kuma halaka ce sai ce musu innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr da fa su ne yayin da su su ne na kwarai su ne mutanen kirki wadda za su iya tabbatar da muradunsa to yau kuma tun da sun canza sai ya ce a'a bakinsu su daya ai ne ma babban su da yake koya musu la uqatti anna aydikum wa ajrakum min khilaf yace wallahi zan yanke hannayenku da kafafunku a sabe idan muka yanke hannun dama na mutum sai mu yanke kafarsa ta hagu ko ga Allah na tashkira wala usalli bannakum fi judu'il nakli sannan zan tsire ku a jikin itaciyar dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa da ku gane da ni da ubangijin Musa wa ya tsananin azaba kalu sai suka ce alama nu'thiraka ala ma ja'ala min rabbika suka ce auna ba da mu taba saurara maka ba a akan wannan abin da ya zo mana na hujjoji bayyanannu wallazi fatana suka ce mun rantse da wadda ya halice mu kar ka dauka maganar ka za ta sake ta asiri akan mu a wata sura ya su kalu na baira suka ce ba damuwa yan nan kai duk abin da zaka yi to boka ma ya tuba wannan usira alama ja ala min al bayyinati na ladhi fatarna faqad taɓa anta qad inma taqdi hadhihi al hayat ad dunya suka ce ka iya abin da za ka iya ƙararwa game da al'amarin rayuwar duniya akwai wanda yake sabayin ka mutu ya bi ka lahira ya ce a maka wani abu ba yi ba inna amanna bi rabbina suka ce mun yi imani da ubangijinmu mun gaskata abin da Allah ya aiko annabi Musa da shi li yaghfira lana fayana don ya gafarta mana laifukan mu da kurakuran mu wa ma akratana alaihi min sihiri da abin da ka tilasta mu na sihiri akan shi wallahu khairun wa abaka Allah shine mafi alkhairi shine mafi tabbas sun fita abin kuma da su fita ba sun fita sai ka je irin suratu gafir ka ga yadda fir'auna da wannan rajulun mu'minin min ali fir'auna suka yi tabukawa suka yi tabukawa karshe wannan rajulun mu'min yake cewa mutanen fir'auna wa ya qawmi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila wa nar تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى azizin الغفار yace me yasa ne ku me yake faruwa da ku uku ila najati ina kiran ku zuwa da tsira wata da ila min ila kuna kira na zo mu shiga wuta da ku tad'unani li akfura billahi kuna kira na mu zo ku kafirce ma Allah wa ushrika bihi in shirka ma Allah ma laysa li bihi ilmun abinda bani da ilimi akai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafar ina kiran ku zuwa ga mabawai ne yawan gafara ku zo ya gafarta mana mu je mu shiga aljanna la jarama yace musu ba makawa Allah ma ta da'una ni ilayhi duk abin da kuke kira na in zo ne bishin nan ba ta auna ba laysa lahu da'watun fid dunya wa la fil akhirah ba shi da amfani a duniya ko a lahira wa anna maraddana ila Allah yace makomar mu zuwa ga Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar mabarnata su ne ayyuta sai yace musu fasatafkuruna ma aqulu lakum yace za ku tuna duk abin da na gaya ba sun kira ku ba su sun kira Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam an akhrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur ka fidda mutanenka daga cikin dufai zuwa ga haske haka haka annabi ya ce yace wani nakan ci kwalan ugunsa kare fada wuta in jawo shi annabi ya ce wani ya fada duk abin da zaka ba mutum na alkhairi ba abin da zaka sadar mishi na alkhairi kamar ka karanta da shi addini ka kulla alaka tsakanin shi da ubangijinsa ka ce taimake shi an akrij qaumaka min az-zulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah sannan ka tunasar da su game da kwanakin Allah ayyamullah na'ama'ullah wa qa'imuhu allati waqa'at 'ala al-umri al-khaliya ila misalika yaya aka yi da mutanen annabi mutu yaya aka yi da mutanen annabi mutu yaya aka yi da mutanen annabi mutu yaya aka yi da mutanen annabi shu'aibu yaya ka faro firamare yaya aka yi ka gama firamare ka taɓa rikicin a firamare ka taɓa rikicin a secondary an taɓa ka a makaranta waɗannan su ne ayyamun ba Allah ta ka tunasar da su ayyamun ba wani abokin ka tun kuna firamare ne mutu yau kashin sa yayi fari aka bari kai nawa ka bayar aka barka nawa ka bayar aka barka kai tunani yadda kuka taso kuke rayuwa abin da ya faru shekaran jiya wata rigima da ka taɓa shiga Allah ya fidda kai Allah ce ka tunasar da su yadda rayuwa ta taso yadda ka yi rayuwa yadda abubuwa ya shafi waɗansu al'ummomi dama abin da malamai suka ce al'ilmu shar'i salasatu afsar ilimin shari'a ilimin addini ya kasu kashe uku al'ilmu billahi wa ayatihi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi ilimin farko shine ka san waye Allah waye ne ubangiji sunayensa sifofinsa sanin Allah shi ne mataki na farko na tsoron Allah in ba ka san Allah ba ba za ka iya bin Allah ba ka san yanzu shi ana karatu wani idan dan adam zai ce mishi malam tashi a jikin mashin nan sai ce mishi mashin dina ne to ai ka'ida ne anan ba za ka zauna akai ba sai ce malam bai ba za ka takura ne amma idan yana tafiya akan hanyar so da yake sauko sai sauko ka san dalilin da yasa ya bi dokan wancan da wannan ba saboda ya san bambancin soja da dan agaji to idan mutum bai san Allah ba sai a zo ya wayi gari yana bin dokan ne gidansa ma sama da na Allah don dama bai san Allah ba saboda ka san soja yana da dalili ka san soja zai iya tsare ka kwana abu ka san dan agaji bai da dalili kafin dan agaji ba da sai wani yanzu zai sa umarninsu da dokokinsu ka gane bambancin to idan ka san Allah nan ne nan ne mataki na farko na bin dokokin Allah duk wanda bai san Allah ba maganar addini shafa labari shi ne idan ka san waye Allah nan ne za ka san waye ya ce ka bari ko ka yi waye ya ce ka bari ko ka yi amma baka san shi ba dama babu ruwanka kawai dai kana ji ana cewa Allah Allah na biyu al'ilmu bi awamirihi sai kuma ka san dokokinsa domin dokokin ba za su biyu ba in ka san shi ba shi yasa kaji aka ce wahayi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shekara goma sha uku a maka ana karantar da su da tauhidi ana gaya musu waye Allah ne ana biya musu waye Allah an sanar da su waye ubangijinsu abu na uku al'ilmu bi ayyamin sai kuma ilimi game da sunnar Allah yaya mazinata suke karewa yaya suke rayuwa yaya barayi da yan fashe suke rayuwa yaya suke karewa yan sace yaya suke karewa masu zinace zinace yaya suke karewa yan luwaɗi yaya suke karewa makaranta alkur'ani yaya suke karewa masu biyayya ma Allah yaya suke karewa waɗanda suka sadaukar da kai na addini yaya suke karewa wannan sunnar Allah ce ba ta canzawa duk hanyar da ka ɗauka ta wannan kofar da ka fita duk hanyar da ka ɗauka ta wannan hanyar da ka fita to sai kuma ka ya yaya kwanakin Allah suke yaya abubuwa suka gudana Allah ya ce hal ata ala insani hilun min ad-dahri lam yakun shay'an masbur Allah ya ce yanzu bai taɓa taba a kan ɗan adam ba wani zamani wani lokaci bai taɓa wucewa a kan ɗan adam ba a lokacin ɗan adam ɗin shi ba kowa ba wani abin da Allah ke gaya maka a gidanku a gidanku a gidanku an taɓa zuwa aka yanka rago ko aka yanka kaji aka yi kaso aka raba ba ka nan ya taɓa faruwa ko bai taɓa faruwa an taɓa wani yayi aure a kawo amarya fil aleda a lokacin ba ta nan haka ne ko ba kuma ran da ka mutu a ranar za a kawo amarya mai kana fama da munkar da nake da wani ke shi kuma da amarya aikin ko kuma yanzu dan ka mutu sai a kama a kama ke a kule a kama kasuwanci a kule duk auren da za a yi a ranar a fasa ai wani wallahi wajen kai kan mashi yana ganin za a ja bata da eh a tuttura ka kai a kai ka da dawo a zo a shirya shi maganar auren haka ne ko ba haka ba ce to kun bi da to ayin da za mu tashi gaba za ka ji da annabi sai fara tunasar da bani isra'ila yace ku tuna yadda Allah ya muku ku tuna baya kai ma ka tuna abin da Allah ya maka ka tuna gata da ni'ima da Allah maka wani bakon da wuri ya sanadiyar bakon da wani ya kurumce ya maka ci kai kuma kayi ka tsare wani hatsari a mota yi ya rasa kafansa ya rasa hannayensa kai kuma an yi hatsari da kai ka dawo da lafiyarka Allah ya ce ka tuna mana ka tuna mana ka tuna mana ayyamillah ka tunasar da su game da kwanakin Allah ni'imomi da Allah subhanahu Wataala ya musu ni'imomi da Allah subhanahu Wataala ya yi ma al'ummomin da suka shuɗe abubuwa na azabtarwa da Allah ya yi ma al'ummomin da suka shuɗe wanda suka kangare da kuma wadda suka biyo su a baya Allah zai ka tunasar da su shi inna fi zalika la ayatin likulli sabarin shakur Allah ya ce cikin waɗannan bayanai akwai ayoyi ababen ɗaukan izina ababen ɗaukan wa'azi da kullu sabbari ga duk wani mai yawan haƙuri shakuru mai godiya ba dama mu'mini yana haɗuwa ne da waɗannan sufofi guda biyu in asabatku sarra shakara fa kana khairan lahu وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذاك من أحد إلا المؤمن to inna fi zalika la ayatin Allah ya ce akwai ababen bankan izina da wa'azi li kulli sabbarin shakur ga dukkan wanda yake durin hakuri akan bin Allah yawan hakuri da kamewa akan saba da Allah yawan hakuri akan jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ke jarabtar sa shi a rayuwa shakur mai yawan godiya ma ubangiji Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaqa sai mu kwana mun sai gobe da Allah ya kai mu sai mu zo mu Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik